'yan uwa idan kun tsaya kun saurare ni da kyau tun daga farko har ƙarshen wannan bidiyo za ku gane cewa AI ɗin nan fa da ake ta faɗa zazzafar fikira ce fikira ce mai matuƙar muhimmanci fikira ce mai abun mamaki a tarihin ɗan adam baki ɗaya fikira ce da za ta iya taimakawa ɗan adam ta sigogi ta hanyoyi ta mabambantan fannoni da dama haka zalika kuma fikira ce da za ta iya kawo naƙasu a rayuwar ɗan adam a takaice dai wannan fikira ta ai amfaninta ko rashin amfaninta ya danganta da kai ɗan adam da kake amfani da ita idan kai amfani da ita ta hanyar da ta dace shikenan za ta baka abin da ya dace haka zalika in kai amfani da ita ta hanyar da bata dace ba za ta baka sakamakonka da fatan kun ji daɗin wannan bayani da na yi game da wannan zazzafar fikira ta ai kada ku manta ku danna alamar like ku yi comment ku faɗi ra'ayinku ku yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana kuma kada ku manta ku yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ku gani ni ne naku habibu fasaha na gode sosai To yanzu kuma bari na yi muku bayanin muhimmanci na AI. Kaɗan daga cikin muhimmancin AI ga nan na farko akwai automation abubuwa da yawa yanzu za a iya automating ɗinsu kamar mota za a iya kawai ta rika tuka kanta ba tare da matuki ba jirgi zai iya tuka kansa ba tare da matuki ba fasahar AI ita ta kawo haka abu na biyu shine decision making fasahar AI ta sauƙaƙa yadda mutane a 'yan kasuwa ne walau 'yan siyasa ne walau malaman makaranta ne su rika yanke shawara cikin sauri yanzu za ka iya tambayar manhajar chat gpt misali ka tambaye shi da allah ina so in ci in rika cin shinkafa da wake amma kuma da in rika cin shinkafa da wake da safe da rika cin kwai wanne ya kamata in rika ci saboda lafiyata ta ginu nan take ai zaka ga ya ce a ah, ka rika cin kwai misali ai zai fi saboda abu kaza abu kaza fasahar ai ta kawo abin da ake kira innovation kirkira mutane da yawa za su iya kera abubuwa da fasahar AI domin me domin ta sauƙaƙa musu yadda za su yi kira kamar yanzu developers wadda suke gina application ko softwares za su iya kera application ko softwares su cikin sauƙi da fasahar AI. AI ya sauƙaƙa wannan da ka tambaye shi code zai faɗa maka da ka tambaye shi wani ilimi da baka sani ba zai baka ansa. Muhimmancin AI na hudu shine personalization. idan ka shiga manya-manyan manhajoji na kallo kamar netflix da youtube da su facebook da instagram za ka ga akwai abin da ake kira personalization duk mutumin da ya shiga cikin tiktok misali za ka ga idan ya ta scrolling ya ta scrolling yana kallon video ya ta scrolling irin bidiyon da suke birge shi su zai rika gani idan kai ka fi son wa'azi wa'azi za ka yi ta gani in kana son nishaɗi nanaye da sauransu nishaɗi za ka yi ta gani ai ya jawo hakan ta kasance muhimmanci na biyar shine problem solving uh, manya-manyan industries kamar ma'aikatu na lafiya da ma'aikatun kimiyya da ma'aikatun uh, da suke kula da canjin yanayi za ku ga sun yi itifaki akan cewa ai yana taimaka musu matuƙa gaya wajen sauƙaƙa musu hanyoyinsu na bincike da kuma hanyoyinsu na faɗaɗa abin da suke samarwa musamman a bangaren lafiya ko in ce magunguna AI na taimakawa sosai. Muhimmancin AI na shida shine economic growth tabbas AI ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin ya taimaki tattalin arziki. Duk da cewa wasu suna korafi akan cewa AI ya kwace musu aiki, amma fa in aka duba ta ɗaya ɓangaren za mu gano cewa lalle AI ya kawo wasu ayyukan nema ba ma kwacewa ya ba a'a wasu ayyukan da yawa ya kawo cikin AI. Kuma idan kuka duba za ku ga kowace masana'anta AI in ma dai ya kawo sababbin ayyuka ko kuma in ma ya inganta wannan masana'anta ɗin ta rika aiki mai kyau sama da na baya. Daga ƙarshe zan yi muku bayanin na ƙasu da masana suke ganin wannan fikira ta AI ta kawo. Kaɗan daga cikin na da AI ya kawo ga sunan kuji. Na farko job displacement mutane da yawa suna ta korafi a ma'aikatu da manya-manyan kamfanoni kai wasu ma fa har da ma'aikatun gwamnati akan cewa AI din nan da ya zo fa wallahi ya kwace musu aiki wasu kuma suna nan suna ɗarɗar akan cewa kai AI zai kwace min aiki AI zai sace min aiki AI zai sa a kori ni daga aiki saboda fasahar AI tabbas wannan abu ne wadda duniya ta san da zamansa <laughs> kuma a halin yanzu haka ma a rayuwar da muke fama a yanzu nan AI na kwakwacewa mutane ayyuka a fannoni da dama a fannoni mabambanta na gaba bias and discrimination AI na jawo rashin fahimta abin da nake nufi shine an yi training din yawanci za ku ga an yi training din data akwai abin da ake cewa bayanai to ai yana da tarin bayanai yana da tarin tarihi hikan da abubuwan da suka faru a baya da na kaza da na kaza da abubuwan da ake tsammanin kasancewarsu a gaba da waye yana da tarin ilimin muka wannan ilimin da aka yi training dinsa a kai shi fa zai ba wa mutum ansa idan yanzu misali na tambaye shi abu kaza abin da ya faru a tarihin kaza a tarihin baya misali lokacin annabi eh, me ya faru kaza kaza shi fa irin yadda aka yi masa training shi zai bani ansa to kun ga ana samun matsala ana dan samun rikici saboda abin da wancan ya yadda da shi ba shi kuma watakila AI ya bayar ba so irin wannan sai ya zawo dan rikici kaɗan a cikin mutane na uku shine privacy concerns privacy concerns din nan fa AI ku sani cewa yana da bayanai sosai akwai AI din da ake training din su akan data irin waɗannan sun san mutum sun san sunansa sun san kaza sun san achievements ɗinsa so manya-manyan mutane na duniya yanzu da zaka shiga cikin ChatGPT ka tambaye shi waye Elon Musk zaka ga ya ta baka bayanai waye shi tarihin sa da achievements ɗinsa kuma hakan barazana ne ga manya-manyan mutane ko ce ga mutanen da ba sa so a san sirrikansu da yawa ko a san wasu personal information ɗinsu Na gaba defendants and reliability mutanenmu da yawa mun zama magandata komai in za mu tambaya sai mu je mu wajen manha wata manhaja ta AI ko in za mu yi wani aiki kawai sai mu tafi wajen manhaja ta AI sai mu je mu ce wai mun dogara da shi shi AI ne kawai zai mana abu kaza AI ne zai mana abu ai AI ne zai ba mu amsa ai idan aka tambayi chat GPT ya ba da ansar ba daidai bane to ba daidai bane wannan ana ɗan samun kuskure saboda shi chat GPT din is not 100% true ba ɗari bisa ɗari ne yake daidai ba manya-manyan uh, ah, AI softwares da suke na chatbot ne ba ɗari bisa ɗari suke daidai ba wani kuma ya yi gama ba da amannansa da yaƙininsa akan cewa duk abin da ya faɗa ma daidai ne so ana ɗan samun matsala musamman ga ɗaliban ilimi na gaba shine ethical dilemmas bangaren decision making kamar bangaren accountability ana samun cice kuce sosai misali kaga AI ya ce muku idan kuka yi abu kaza zai haɓaka kasuwancinku manya-manyan kuma masana na kasuwanci sai su ce kai ai akwai cikas a bangare kaza ba za mu bi wannan shawarar ta AI ba wasu kuma wanda suka yadda da AI su taso suna musu su ce ai abin da AI ya faɗa shine daidai kaza kaza irin wannan ana samun ethical dilemmas na gaba economic inequality yawan <laughs> mutanen duniya fa sun yarda akan cewa tabbas ai yana tunkuɗawa mutane da yawa wadda suka san ilimin ai ɗin nan kuɗaɗe a aljihunsu yana sa ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi yawanci ake cewa ko me zan ce ne da hausa yawanci za ku ga mutanen da suka san technology su ai din na yake tun kuɗawa kuɗi to kun ga an samu rashin daidaito na tattalin arziki mutanen da ba su da access da technology wadda ba su da access da internet ba su da access da technology suna ganin kamar ba daidai ba ai baya musu daidai saboda me saboda zaka ga ya waru wasu mutane misali musamman fannin ilimin technology zaka ga mutanen da suke cikinsa sun fi samun kuɗaɗen shiga sun fi samun alfanu da alkhairai dai tattare da shi AI din wanda kuma ba san shi ba zaka ga baya maganta musu komai to irin wannan irin wannan irin wannan yan uwa idan kun tsaya kun saurare ni da kyau tun daga farko har ƙarshen wannan bidiyo za ku gane cewa AI din nan fa da ake ta faɗa zazzafar fikira ce fikira ce mai matukar muhimmanci fikira ce mai abun mamaki a tarihin ɗan adam baki ɗaya fikira ce da za ta iya taimakawa ɗan adam ta sigogi ta hanyoyi ta mabambantan fannoni da dama haka zalika kuma fikira ce da za ta iya kawo naƙasu a rayuwar ɗan adam a takaice dai wannan fikira ta ai amfaninta ko rashin amfaninta ya danganta da kai ɗan adam da kake amfani da ita idan ka yi amfani da ita ta hanyar da ta dace nan za ta baka abin da ya dace haka zalika in ka yi amfani da ita ta hanyar da bata dace ba za ta baka sakamakonka da fatan kun ji daɗin wannan bayani da na yi game da wannan zazzafar fikira ta ai kada ku manta ku danna alamar like ku yi comment ku faɗi ra'ayinku ku yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana kuma kada ku manta ku yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ku gani ni ne naku habibu fasaha na gode sosai